Previously on Tarkon Soyayya. I want you to know that time is the best teller and you test everything. Ke bakin rijiya ba wajen wasan yaro bane. Sannan sama ta yi wa yaro nisa. Kololuwa gidan hankaka. yi dakata malam matsawar ba za ku daina iskanci a cikin makarantar nan ba ya zama wajibi mu ɗauki mataki a ku domin karatu ne ya kawo mu ba iskanci ba idan iskanci za ku yi ku je ku yi shi a waje ba dai a cikin sukul ɗin nan ba haka kika ce haka na ce haka kika ce eh wannan wandon da ka samu mana wandon makaranta ne Allah isa kayan ne a kai su wanki wannan ɗin ma da na same shi wanki eh, amma ka san a dokan makaranta wannan bai zama ba a wandan makaranta ba ne wannan wandan insha Allah ba za a ƙara masa da nake so da kai daga yau kan ƙara gani ka samu mana wannan wandan a nan makarantai duk in ka ƙara sawo wannan wandan to a gaban mutane za ka tuɓe shi sai na anshe shi in Allah ya sa ba za a ƙara ba

Allah ya ka Wallahi duk ɗazu nake jiran ka. Ina son Umar magana da kai. amma da za ka dan yi min uzuri da mun dan fita daga waje saboda maganan bana su yi ta aji inda waje can ba fita waje eh mu dan fita ba to ai ina gaba matsala ko za mu je kawai normal yawa na gode bari da amma to me ke faruwa ne haidar tun da na shigo makarantar nan faruk yake barge ni faruk dai abokina faruk dai kuma na san ba wanda zai iya min taimakon da na zo da shi sai kai duk faɗin makarantar nan bai da wani amini da ya wuce kai haka ne su yi yasa nake son zan gaya maka wani magana don allah haidar ka maka ka gaya masa tun da ya shiga makarantar nan faru da yake birge to amma bai kara birge ni ba sai da tafai na suka zube ya ƙara burge ni sosai ina son faru kuma ina ƙaunar faruk gaskiya ban sanya za a iya tinkara faruk da maganar soyayya ba shi yasa nake ganin kawai sai da ke hakuri dan ban sanya zan yi miki da wannan abu da kika zo da shi ba gaskiya hmm, kana nufin ki dan hakura da faruk shine best solution kawai ki hakura da shi gaskiya ba zan iya hakura da soyayya faruk ba to in kina ganin ba za ki hakura ba ni dai abu ɗaya ne gaskiya ba zan iya sa da wannan magana ba saboda ko kin duba yadda muke da shi da kuma yadda muke da ita budurwa ta safatu kin gane ni dai yanzu na faɗa miki a gudu amma in kina ganin normal ne za ki iya zuwa ki same shi da kanki ki faɗa min kina san sa kin ga wannan ba matsala bane shi ya fi sauƙi ne shi ne normal dama shi kenan magana ba zan iya kwara da ku shi kenan magana ta gida ma shi kenan so normal ne bari mu koma class Morning, how are you? Fine, thank you. Okay. Thank you, sit down. Okay. Ban yi mamaki ba. Wato wannan kilas din na ya zama kamar kasuwa ko da yaushe lakcar da ake muku kamar ba ta shiga kunnen a ce kamar wannan kilas a ce kamar wannan kilas wada assignment ina gaba ɗayan ina muhammad ibrahim kai ina tunanin ka yake yi ka kawo min kai samitin din assignment ɗinka plate ba komai a ciki ba abin da ka rubuta saboda ƙwaƙwalwarka ba ta ja ka sa soyayya a makaranta ka sa soyayya a ranka ko kana can kana shashancin banza hmm? duk da ƙoƙarin 'yan ajin ma da na raina sun fi ka ƙoƙari mamaye ibrahim to amma ba komai zauna duk da mun daga muku jarabawa nan za mu zo za mu ƙara yin test da ku wallahi duk wanda bai mai da hankali ba zai yi punishment ɗinsa zai ga sakamakon zai ga abin ya girma wannan shi ne dawo ta ƙarshe a wajena kuna jina damar ta ƙarshe ko ku yi ko kar ku yi ba abin da ya shafe ni saboda ƙauna ce tsakanin mutu ta sa nake wannan domin ku fahimci yadda ilimi ke amma ko da yaushe shashanci da wasa shi ku sa a ba daidai ba da wannan abu saboda haka wannan shine last chance na ku da zan samu sake muku wannan assignment mu wallahi duk wanda bai ci ba sai na yi karshe musamman kai Ibrahim amma Ibrahim kana jina sorry sir ya kasa ka zauna ka kaɗai wallahi lafiya kalau abokina ba wani abu normal ya za ka ce min ba kuma bayan na san da ba halinka bane ba ka ware kanka na san dole da akwai abin da ke damu kana Allah ka faɗa mai kira mun wallahi mutumi na tun akan wannan kes din da ya zugo ya shigo tsakanin wannan gatrude boy ya kira suna don mk da shi da minatan wallahi shi ne ke ta damu na har yanzu abokin ina so ka fuskanci wani abu minal wani babban bangare ne a cikin zuciyarka kana da ka na san baka taɓa wani abu ya sani ba zama za ka tunani a nan gurin ba zama za ka tunani ya za a yi kasar ba ma'alar da take faruwa tsakanin su kuma ka san muna daga gefen ka ba mu taɓa wani abu ya sami da halba Kasan ka san zan iya ƙoƙarina iya jajircewa ta dan Allah ka daina wani tunanin ka tattara wannan abu ka aje shi a gidan kaji kawai yanzu mu je ya na gode ana daina insha Allah normal mu je mu dan motsa ko